yekuwar neman zaɓe a najeriya takan bayar da dama ne kawai ga masu neman a zaɓe su a wasu mukamai shirawa jama'a abin da suka tsara yi musu ba tare da jin bukatun jama'ar ba sai dai yanzu lamarin ya fara sauyawa domin wasu hukumomi da ƙungiyoyi kan haɗa 'yan takara wuri daya da jama'a su tattauna da juna sashen hausa na muryar amurka ya samu nasarar yin kawance da wasu jami'o'in najeriya domin shirya irin wannan haduwa a wasu jihohi inda jihar sokoto na daga cikinsu 'yan takarar gwamna shida ne aka haɗa wuri ɗaya suka shaida wa jama'a abin da suka shirya idan aka zaɓe su a zaɓen watan maris inda suka maganta a kamfanoni daban-daban ibrahim muhammad liman shine ɗan takarar gwamna na jam'iyyar adp ana jayayya a kan bashi da waɗanda sun ka gabata yau shekara 23 da apc da pdp ta jagoranci wannan ƙasa wallahi duk guda ta guda wallahi eh, ADP a jam'iyyar ita an ta talakawa to insha Allah duk sana'ar da an kai isko ana yi za mu yi kokari mu karfafa ta da ƙara wasu hanyoyi na samar da sana'a yayin da Ahmad Aliyu Sokoto shi ke wa jam'iyyar APC takara kafin mu magana a kan ilimi sai mun dauko wasu abubuwa guda hudu waɗanda su ne component na ilimi me nake so in faɗa ɗalibi malami gwamnati iyaye ɗalibi shi ne wanda za a samu tarbiyya ta kwarai daga gida a gudanar mai ilimi iyaye abin da hakkinsu da safe su tabbatar da cewa an tatta ɗalibi ya yi shiri na zuwa makaranta abu na biyu ne gwamnati kamar yadda faɗa sai mun ji tsoron allah mun cire siyasa mun cire tsoron rai mun cire arziki a kan ilimi ita kuwa jam'iyyar lp aminu umar ahmad ne ta tsayar ɗan takarar gwamna na biyu shine ishu na agirgarta ana maganin cewa idan aka kawo taki taki ba waye ake ba shi shi an fati yake ba ba a ba wanda ba zan wannan fatin ba ba ba so sai mu juya wannan al'amarin mu tabbatar da cewa dukkan ɗan jihar sokoto ko ya bi mu ko bai ba za mu yi mishi adalci mu tabbatar da cewa duk Umar Dahiru Tambuwal shine dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP. Wanda ya ce bai kula da matasa ba ga wannan zamani to yayi aikin banza. Ina tabbatar muku face namu na NNPP wallahi ban taba ganin area boy ba. Ba mu bari ba mu bari saboda ba mu son namu shi lalace haka ma ba mu son dan kowa shi lalace. Amma ina tabbatar muku wallahi sai mun bashi ilimi sai mun kowa mai sana'a in ya samo sai mun taimaka mu a rayu sa'iru umar shine ke yi wa jam'iyyar pdp takara abin da ake karbowa kaso na jihohi baya isa jasa da yawa jihohi ba su buɗe biyan albashi ba da su wani amma saboda bunƙasa kuɗin shiga gwamnati za ta kafa masana'antu da harkoki na kasuwanci wanda zai kawo mata kuɗin shiga kuma ya ba da dama a ɗauki matasa da kowa aiki da ƙwararru da ya ba da dama a samu abin da ake ce masa suppliers waɗanda za su kawo kayan aiki ga kamfanin nan kuma ya ba da dama a samu dealers waɗanda za su ɗauki kaya su je su sayar. Ita kuwa jam'iyyar SDP Abubakar Umar Gada ne ke yi mata takarar gwamna. Ba yadda za a yi wa al'umma su zauna cikin lafiya matuƙar ana samun wannan bala'i a cikin al'umma a cikin shugabancin saboda ne in kuna da tamomi na ƙananan hukumomi da ke a tsakankanin ku da yan uwanku kudin kuɗin da ke zuwa gare su wanda shi ne ake samu a daidai a daidaita ɗaukocin talauci kuma a taimaka ma jama'a kuma a yi maganin wannan a yi maganin wannan ku tambayi kuna ganin kudin nan to idan haka in akwai rashin tausayi da rashin imanin kwashi ɗan abin da zai kawo maslaha da zama lafiya ka gaya mu kai har abada wanda turanci ne sa a samu tsaro saboda haka in sha Allah muka samu dama wannan abu zamu wargaza bayar da dama ga jama'a su yi tambayoyi ga 'yan takarar ya tayar da jijiyar wuya inda magoya bayan wata jam'iyya ke zargin an fifita magoya bayan wata jam'iyya sai dai bayan da kura ta lafa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc ya karba tambayar da aka yi masa wadda ta tayar da husuma na san akwai ɗimbin matasa wa'anda unemployed youth waɗanda ba su da ayyukan yi kuma tun lokacin da ina kwamishinan jin daɗin matasa kamar yadda faɗa a fili ɗazu na koya matasa dubu ishirin da biyar aiki a kowace ƙaramin hukuma in su ake tambaya to da yadda ubangiji inda na tsaya wajen koya musu sana'an nan to in allah bani gwamnati jihar sokoto za ni ci gaba in ko ba su yake tambaya ba kamar yadda ya magana area boys to ga jam'iyyar mutu apc ban san su ba ko ban tare da su ba sai ya bi da sauran 'yan takara in su adda su so ba shi ansa da ya kamata wasu daga cikin jama'ar da ke wurin sun yi maraba da irin wannan tsarin da sashen hausa na murar amurka ya shirya suna na murtala adamu gwarayo wannan abin da aka fitar yanzu shine mai kyau kuma yana da sha'awa saboda nan in aka kira mutane za a zauna gaba da gaba su mutanen jihar sokoto za su saurara su ji su yi alƙalanci to a nan in allah ya yarda talaka za su zauna su ɗauki layi su yi abin da ya dace a kana tare da comrade abokan mai latuwa diyo dan gwagwarmaya kamar yadda kake gani mutane na da bukata su ga ana irin wannan muhawara domin su zakulo ko su tantance kila wane ne suke ganin suna muradi ko kuma irin kalar shugaban da suke da bukata kuma shine za su iya gani a wannan wuri kafin wannan muhawara ta jihar sokoto sai da aka gudanar da irin ta a jihar plateau muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya